manzansa labarin abin da kuka ɓoye. Wala in sa’altahum la ya na in na kunna na wa nal'ab Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Ya kai wannan manzo, idan za ka tambaye muna fa kai abin da suka faɗa na suka da zagin muminai. bayan Allah ya riga ya baka labari tabbas za su ce ai muna hira ne muna raha ba da gaske muke ba ka ce da su ya kai wannan manzo yanzu da Allah da ayoyinsa